masu girma manyan baki maza da mata masu girma abokan aiki 'yan jaridu a yau 26 ga wata na oktoba na wannan shekara ta 2024 hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano ta aiwatar da aikin da tsarin mulki na ƙasa ya bata dangane da tsara zaɓe shirya zaɓe duba zaɓe gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi 44 da mazaɓu 484 na jihar kano alhamdulillah wannan zaɓe kamar yadda ƙasa ta gani kuma duniya ta gani ƙasa ta sani kuma duniya ta sani an yi shi cikin cikakkiyar kwanciyar hankali da lumana tare da cikakkiyar samun nasara wannan kuma saboda haka tana godiya kwarai-kwarai ga dukkanin masu ruwa da tsaki akan rawar da suka taka na tabbatar da wannan nasara waɗannan masu ruwa da tsakin kamar da kowa ya sani sun hada da jami'an tsaro sun ba da gudunmawa kwarai da gaske kafofin yaɗa labarai wanda yawanci da su muka dogara wajen isar da sako kuma sun ita da sako kuma sun ba da gudunmawa kwarai da gaske muna godiya ga shugabanni na jam'iyyu jam'iyyu guda goma sha tara masu rajista a wannan ƙasa da gudunmawa da suka bamu da goyon baya da suka bamu da shawarwari da suka bamu da kuma yadda da suka yi su shiga wannan zaɓe muna godiya ga ƙungiyoyi masu zaman kansu na fararen hula da shugabanni na addini da shugabanni na al'umma da shugabanni na mata da shugabanni na matasa A kan wannan kokari da aka yi na tabbatar da demokradiyya tun daga ƙasa wannan kuma tana godiya mai tarin yawa ga mutanen jihar kano ta yadda suka fito kwansu da su da tarin yawa suka kada wannan su da tsarin mulki da ƙasa ya ba su dama kuma yadda su kada cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da zagi ko duka ko mari ko lalata kayan gwamnati ba muna godiya ga al'ummar jihar kano kuma wannan ya nuna kwarai da gaske suna ba mu goyon baya kamar da suka saba ta hanyar addu'a ta hanyar duk wasu sharwari da kuma fata nagari da suke mana yadda aka gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma la'akari da tarin mutane da suka fito wannan ya nuna cewa al'ummar jihar kano sun yadda sun amince da aikin wannan hukuma kuma wannan ya nuna ingancin wannan zaɓe da aka yi kamar da kowa ya shaida a kafafen ya labarai da yawa mutane sun fito kuma muna godiya ga iyayen yara da suka ja kunnan 'ya'yansu da mai da su da ba mai da su wato makami na tada hankali ba muna godiya ga shugabannin jam'iyyu da 'yan takarkaru da ba ba waɗannan yara ƙwayoyi sun ingila sun yabin da bai dace ba kuma muna godiya ga dukkanin waɗanda saboda wato na ƙasa na ɗan adam muka manta ba mu faɗa ba muna godiya a gare su jam'iyyu guda shida ne suka shiga wannan zaɓe jam'iyyar da suka ma haka akwai jam'iyyar aa akwai jam'iyyar aac akwai jam'iyyar accord akwai jam'iyyar adc akwai jam'iyyar apm akwai jam'iyyar nnpp bisa ga rahotanni da muka karba a wajejen tattara wato kuri'u na ƙananan hukumomi wata ake kira coalition center kenan wannan zaɓe an sanar da shi a can ƙirdiga an yi a can kuma sun miƙo mana wannan bisa ga abin da suka miƙo mana jam'iyya ta nnpp ta lashe dukkanin kujeru na ciyamomi 44 da kuma kansiloli 484 da ke jihar kano da wannan nake cewa muna gode Allah subhanahu ala da ba mu dama muka kasance a nan a wannan ranar muka yi wannan aiki cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali muna gode muku ga dukkanin goyon baya da kuke bamu tun daga muka fara wannan abu har zuwa yau allah ya taimake ku ya ba ku karfin gwiwa ku taimaki wannan ƙasa ta najeriya allah ya ce da wannan ƙasa gaba allah ya tabbatar da arziki da kwanciyar lafiya a wannan ƙasa shugabanninmu allah ya ba su ikon sauke nan da Allah ya dora musu assalamu alaikum